ranka da sunana ibrahim ahmed daga voice of america ah, tambaya ta ta farko ita ce menene fatan ka game da wannan zaɓe da ake gudanarwa yau kuma idan allah ya baka nasara aka zo aka ce kai ka wannan zaɓe kamar wasu irin abubuwa ne kake ganin sun fi muhimmanci waɗanda za ka ba su wato muhimmanci da za ka fara takalarsu a gwamnatinka to ina fata dai a samu nasara har zuwa yanzu dai akwai alamar nasara don yanzu na faɗi jihohi kamar biyar ne kurin aka ce an samu matsala cikin jihohi nan guda biyar a su yawanci local government bai fi uku ba zuwa hudu inda aka samu matsala wannan ba zai hana a yi zaɓe ba wato sauran jihohi da aka yi zaɓe ba za a ce shi kenan don ana akwai matsala a jihohi biyar duka sauran jihohi ma 31 da abuja duka an soke wannan ba zai yi ba kuma na ba da misali a afghanistan fada ake yi an yi zaɓe a syria ana cikin fada an yi zaɓe a pakistan inda ƙabilu wanda suke busa duwatsu da sauransu suna fada kun san a kwanan suka je suka kashe 'yan makaranta wajen 100 su ma sun yi zaɓe to mu don ana rikici a local government kamar 20 cikin 700 da saba'in da hudu shi ke sai a ce kada a yi zaɓe to ka ce mi zan yi idan na samu nasara na zama shugaban ƙasa na ziyarci jihohi 35 cikin 36 na yi taro da mutane a lagos da 'yan kasuwa da ɗalibai da sauransu na yi a kano na yi a abuja da shugabannin caci-caci da roman kesalika da kuma sauran sau biyu a abuja duk abin da nake nanatawa abu uku ne na farko rashin tsaro a ƙasa eh arewa maso gabas akwai 'yan boko haram amma a kudu maso kudu da kudu maso gabas akwai inda ake sace mutane sai an sa kuɗi idan ba a biya kuɗin ba wasu su kashe su wasu su yanke musu yatsotsi su maido su su aji sannan rashin aikin yi matasa su ne kusan 60 bisa 100 na 'yan najeriya yawancinsu ba su da aikin yi ko sun yi makaranta ko ba su yi ba wannan ba karamar masifa ba ce sannan kuma cin hanci da rashawa ya yi ma najeriya tarnaki da dabaibai saboda haka waɗannan abubuwa uku a jihohin nan talatin da biyar na je da kuma abuja duk na yi magana a kansu ba wanda ya taɓa cewa ko na yi yarfe ko kuma na ƙara ma magana gishiri saboda kowa yana ji a jikinsa allah ya ma ƙasar nan arziki ya ba ta mutane masu fasaha da sauransu amma cin hanci da rashawa ya ma ƙasar tarnaƙi da dabaibayi ya hana mu ci gaba Last question.